Tsadar awon motocin tourist wato motocin gwanjo da ke shigo Nijar daga kasashen Turai wani abu ne da aka jima ana korafi a kansa a wannan ƙasa. Lamarin da ya sa ala tilas jama'a ta fi mai da hankali wajen sayan motocin da suka daɗe ana amfani da su don kaucewa biyan makudan kudaden awon duwan mafari kenan gwamnatin ta Nijar ta ɗauki matakin rangwame ga waɗanda suka shigo da motocin da basu fice shekaru goma da soma zirga-zirga ba kamar yadda mataimakin babban daraktan hukumar duwan kanal abu uban dawaki ya bayyana a yayin taron manema labaran da ya kira kenan da ka siyo mota sabuwa miliyan biyar automatically ana maka ragi na kashi biyar bisa ɗari kenan kun ga alhamdulillahi na an ci gaba kuma har yau aka ce motoci maya kama bis wanda ke ɗaukan mutane da maya maya motoci masu ɗaukar kaya da minibis da diton su ma duka allah ya sa an kawo rahusa ta kashi hamsin kashi hamsin kin nan shi na za ka samu ka biya durwa bisa gare shi motoci waɗanda an yi suka da su turai an kawo su na kawo motocin turis an ka ce duk motar da adda ƙasa ga shekara goma ita ma an yi mata rahusa ta kashi 65 bisa ga valar kinta yake motoci kamar waɗanda sun ka shekara goma zuwa abin da ya sama za a ba da valar kinsu kama jika 750 amma jika 750 ba suna hau mutum ka biya gidan duwan ba kenan abin da zan biya gidan duwan bai wuce jika 300 jika 300 da wani abu Ƙungiyar masu sayar da motocin Tuwaris a ta bakin kakakinta Alhashi Aminu Umaru ta yaba da wannan mataki domin a cewar ta abu ne da ko baya ga haɓaka harkokin kasuwanci zai baiwa gwamnati damar samun kuɗaɗen shiga ta hanyar awo da biyan haraji. Mu ma masu sayar da motoci abin zai amfani mu kwarai da gaske saboda kasuwancin mota zai bunƙasa eh, tattalin arziki zai ta yanda ya kamata. Amma da fi sibilla ko da akwai matsala saboda awan nan da an ka tawaye mutane suna taya suna awo jabo suna fidda motoci an sha mutane akan wannan to kaga kenan Allah da za ka ga wannan abun insha Allah da izinin Allah za ga ya sauya sai mu ce mu gwamnati farma mun godiya Allah saka musu da alheri bisa wannan abin da sun kai tsadar awon motocin gwanjo a nan Nijar wata matsala ce da hatta masu fafutukar kare muhalli ke korafi a kanta saboda abu ne da ke gurbata yanayi da muhalli sakamakon yadda jama'a ke karkata wajen sayan tsofaffin motoci masu fitar da tiriri maras iyaka a maimakon sayan motocin da ke da lafiyar injin Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.